A cikin bidiyon mu na yau za ku ji cewa Kasashe 39 ne suka shirya tsab domin shiga kungiyar BRICS a shekarar da za mu shiga ta 2024. Za ku ji cewa gwamnatin kasar Uganda ta kudurci aniyar haramta shigo da tufafin gwanjo zuwa kasar. Haka zalika za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta dawo da 'yan Najeriya 108 da suka mukale a jamhuriyar Niger. To kafin ku ji cikakkun labaran zan so masu kallo na barka da zuwa wannan tasha mai suna Bash TV Hausa. Tasha ce da ta shahara wajen kawo muku labaran duniya, tarihi da abubuwan ban alajabi daga sassa daban-daban. idan har kai masoyi ne ga irin wa'annan shirye-shirye ku taimaka ku kara mana karfin gwiwa ta hanyar danna mana alamar subscribe kunna alamar kararrawa ta yadda da zarar na saki bidiyo za sance mutum na farko da youtube za ta fara sanarwa in kuma kuna kallon mu daga facebook ne ko tiktok ku taimaka ku mana follow ku like ku share din bidiyon zuwa ga yan uwa da abokan arziki ba tare da na bata muku lokaci ba mu je zuwa cikin bidiyon mu na yau Kasashe 39 ne suka nuna sha'awarsu na shiga kungiyar BRICS gabanin taron koli na 15 da aka yi a birnin Johannesburg, South Africa a ranar 22 ga watan Agusta shekarar 2023. A wani mataki da kungiyar BRICS ta dauka, ta nemi shigar da kasashe shida cikin kungiyar a bana, inda kasashe 22 suka tura takardar neman shiga kungiyar a hukumance, sauran kuma suka nuna sha'awarsu. Ƙungiyar ta BRICS da kanta ta tura goron gayyata zuwa ƙasar Saudiya, Dubai, Iran, Masar, Argentina da Habasha, inda ake kyautata zaton ƙasashe biyar daga cikin shidan za su amince da wannan gayyata ta ƙungiyar BRICS. Ƙasar Argentina za ta kasance ƙasa ɗaya tilo da ake ganin cewa za ta ki amincewa da gayyatar ƙungiyar. Kasashe 39 da ke shirin shiga kungiyar a shekarar 2024 sun hada da Algeria, Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Bolivia, Cameroon, Cuba, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Gabon, Honduras, Indonesia, Kazakhstan, Kuwait, Mexico, Morocco, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Palestine, Senegal, Sudan, Syria, Thailand, Tunisia, Turkey, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe da dai sauransu. Kasashen da suna bin sahun kungiyar BRICS ne yayin da suke neman wani zaɓin domin ƙauracewa dalar Amurka da kuma rage dogaro da dalar ta Amurka don yin amfani da kuɗin cikin gida wajen yin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa. Hakan zai matukar haɓaka tattalin arzikin kasashen haɗi da haɓaka GDP da kuma cinikayya cikin gida. Matakin da kungiyar BRICS ta ɗauka ya yi daidai da matakin da Gaddafi na ƙasar Libya ya ɗauka a nahiyar Afirka na ƙauracewa dalar Amurka wanda ya suka Amurka ga bayan shi to yanzu dai duniya ta zura ido ne domin ganin wani mataki ne kasar amurka za ta dauka kan kungiyar ta brics a kasar uganda kuma shugaban kasar na uganda ya kudaci aniyar haramta shigo da tufafin gwanjo zuwa kasar sa tufafin gwanjo dai kaya ne da aka yi amfani da su a kasashen yamma kayan gwanjo dai sun zama gama gari musamman a nahiyar afirka kasuwar awino babbar kasuwa ce da ke birnin kampala a kasar uganda mutane da dama suna shigowa cikin ta galibi suna neman kayan gwanjo ne wasu daga cikinsu za su sara ne su je su gyara su siyar wasu kuma za su siya ne don su saka galibi dai waɗannan kayan gwanjo suna zuwa ne daga ƙasar europe da amurka inda wasu suka ce siyan da mutanen afirka suke wa waɗannan kaya shike nuna cewa sun fi tufafin da ake haɗawa a nahiyar afirka A shekarar 2017, hukumar raya ƙasa da ƙasa ta Amurka ta yi bincike akan irin tufafin da mutanen gabashin Afirka ke sanyawa, inda su gano cewa mutane da ke ƙasashe bakwai a gabashin Afirka kusan dukkansu suna amfani da kayan gwanjo ne, inda su ƙara da cewa kayan gwanjon bai bar masu kuɗi ba bai bar talakawa ba. Hakan ya sa shugaban ƙasar na Uganda Yoweri Museveni ya kudurci aniyar haramta shigo da tufafin gwanjo zuwa ƙasarsa, saboda ya ce yawancin tufafin gwanjo da ake shigowa da su nahiyar Afirka na matattun mutane ne ake tattarowa a kawo a nan gida najeriya kuma gwamnatin tarayya ta dawo da 'yan najeriya 108 da suka makale a jamhuriyar nijar hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da coordinator na hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira na ƙasa mr alexander otu ya fitar a yau talata a garin abuja hukumar ta ce 'yan najeriya da aka dawo da su sun hada da maza 32 mata 29 yara 42 da jarirai guda uku an isar da su zuwa ga hukumar da ke bada agajin gaggawa ta jihar Legas, sansanin ncfrmi da ƙungiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa inda suka yi alƙawarin ba su matsuguni na wucin gadi kafin a samun musu kuɗin mota da zai ƙara da su zuwa garuruwansu. To masu kallo na duka duka anan ne na kawo ƙarshen labaran namu na yau me za ku iya cewa akan waɗannan labarai guda uku ma duk da ku a ƙasan comment section domin jin ra'ayoyinku. Daga ƙarshe kuma ina so in san da ku cewa manhajar ɗan Shosop ita ta ɗauki nauyin kawo muku wannan bidiyon. Manhajar ɗan Shosop dai manhaja ce da za ku iya samun ingantacciyar data mai rahusa. za ku iya sauke ta akan wayoyinku na Android ta hanyar garzayawa zuwa Play Store. Ni ne ku ba shi nake cewa sai mun haɗa da ku a bidiyon mu na gaba.